الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 21 ga watan shida shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 30 cif ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyu miladiya makon da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da tara cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau kuma za mu tashi farkon aya ta sittin daidai ne malam ke cewa walamma zakara allahu kasrata jadalil insani fi nafsihi liyubdil al yayin da ubangiji ta'ala ya labarta mana a baya cewa dan adam yana da yawan musu don ya ga ya tabbatar da ƙarya ya kore gaskiya wa anna takabburan nasi mana'ahum 'anil iman kuma girman kai na mutane shine yake hana su imani ba wai don hujja ba ta gamsar da su ba war rusula ma ursilu illa bit tabshir wal inzar kuma Allah ya labarta mana cewa manzanni ba a turo su dan komai ba sai don bishara da gargadi ardafa kissa Musa ma al-Khadri li munasabati abinda zai biyo baya sai ubangiji ta Allah ya bi baya da kissar annabi Musa a. tare da annabi khadir li munasabatiha domin dace wata da irin wannan wuri wa hiya anna rusula da'iman yamtasiluna li amrillah da kisar ke dauke da shi a jumlace wato su manzanni kullum suna kokarin kwatanta umarnin da Allah ya musu ne la yatakabbarun ba sa girman kai wala yaskutuna anil haqqi kuma in sun ga abin da suka fahimta gaskiya ne ba sa yin shiru lallai sai sun nemi bayani an yi musu faqala sai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حسبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وإذ قال موسى تناتد سندوك سند النبي موسى عليه السلام يفعل موسى لكين هو, هو ابن عمران من سجط لاوي ابن يعقوب ابن إبراهيم الخليل ما لكي موسى عليه السلام كين دي عمران yana daga cikin jikokin da suke dangantuwa zuwa ga lawi lawi kuma ɗaya ne daga cikin ƴaƴan yaƙo wato dangin annabi yusuf din su goma sha biyu in an hada da annabi yusuf ibn ibrahim al-khalil dan annabi ibrahim wanda khalilullah ne wa qad amarahu allah ta'ala an yadhhaba ila abdin min ibadillah ubangiji ta'ala ya umarci annabi Musa ya tafi zuwa wurin wani bawa cikin bayin Allah bi majma'il baharayyin a mahadar waɗansu tekuna guda biyu ko koguna guda biyu li yata'allamu minhu domin ya koyi ilimi a wurin sa hakan ya faru ne kuma yadda tabbata yadda ya tabbata cikin sahih al-bukhari wata rana annabi Musa alaihi salam yana yi wa mutane hudu ba kowa wa'azi sai aka tambaye shi wane ne mafi sani sai ya ce ni shi a fahimtar sa yana nufin a cikin mutanen zamanin sa ko a cikin mutanen da aka turo shi zuwa gare shi tabbas abin da ya faɗa na cewa shi ne mafi sanin mutanen da aka turo shi zuwa gare shi wannan gaskiya ne amma a matsayinsa na annabi manzo kamata yayi da ya dingina ilimi din zuwa ga Allah madaukakin to hakan da yayi ubangiji ta Allah na kaddar al'amura irin wannan dan su zanto darasi ga sauran ɗaiɗaikun mutane sai ubangiji subhanahu wata'ala ya so ya nuna masa cewa da awarka cewa kai ne mafi sani din cikin mutane ba haka bane ba ta ka ɗauki kayanka ka samu ma yaro da zai maka hidima ka riki kayan guduri. ka tafi zuwa wani waje da zan bayyana maka wurin da ake kira majma al-bahrain inda idan ka je can zaka samu wani malami da yake da waɗansu nau'ika na ilimi da babuka na ilimi wanda kai baka san su ka je ka koyo a wajen dan yanzu zanto kamar haka din da aka yi jan hankalin annabi Musa alaihi salam ba ko shi kadai ba jan hankalin kowane mutum da tarihin sa zo bayan annabi Musa dan idan ya karanta wannan tarihi hakan ya zame masa darasi mutum kare dingina ilimi zuwa garin sai dingina zuwa ga Allah madaukakin sarki dan Allah ya ce wa kuka kullu zai ilmin alim saman kowane masani to akwai wani masanin da yake sama da shi har aje makwarar ilimin shine Allah madaukaki domin duk abin da muka sani mu mutane dan kadan ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba abin da aka ba ku na ilimi sai kan gani ka tuna lokacin da annabi Musa kana li fatahu ya fada ga fatahu wato mai masa hidima lafazin fata a larabci ana amfani ana amfani da shi ga saurayi to amma kuma ana amfani da kalmar a cikin larabci din dai don ta bada ma'anar mai hidima khadim ke. mai masa hidima mai kai kawo tuna lokacin da ya faɗa mai masa hidima mai suna Yunsa ibn mun kamar yadda yazo cikin sayyid Bukhari kana yattabi'uhu wa yasdumu ya kasance yana bin annabi Musa yana masa hidima wa ya'khudhu minhu al-ilm yana koyan ilimi a wajensa ka tunan lokacin da yace da shi la abra ni ba zan guje ba ina tafiya ai la azalu asiru ba zan guje ba ina ci gaba da tafiya hatta ablaga majma' al-bahrain har sai na je wurin da ake kira majma' al-bahrain ai muntaka bahri rum wa bahri faris can wata mahaka inda tekun rom ya zo ya haɗe da tekun farisa tekun fasha kenan min mayil mashriq daga inda yake bin sashin gabas ayil makamin jami' li zalika wurin da ya hada mahadar wannan tekuna guda biyu nan ne inda Allah ya kanke musu cewa in ya je zai samu malamin da zai sanar da shi wani abu na da haka yace la ba zan kuce ba ina tafiya hatta abluga majma' al bahrayn hatta ila isa wannan wuri na majma' al bahrayn aw ya hukuba ko in ci gaba da tafiya hukuban zamunna masu yawa ba san karshen su zan ci gaba da tafiya ko da hakan zai kai karshen shekaru na ai daharan tsawilan fi gudubihi wato ko da hakan zai kai zamu mai tsawon wajen isa wannan wuri an gane ko majma a majma'a bainihima yayin da daidai yayin da ke annabi Musa da mai masa hidima suka isa wannan wuri majma'a bainihima mahadar wannan tekuna guda biyu na siyahun tahuma sai suka manta wato ainihin tsuntsun abin nan kifin dama lokacin da ya tashi tunda inda zai tafi bai taɓa zuwa ba sai ubangiji ta ala ya sa masa alama aka ce da jikin biya sa a cikin sanhu ya rike yi ta tafiya shaidar ya je inda ake bukata zai ya da zango sai ya ga kifi ya fita da kansa ya shiga cikin teku to ya dan duba nan kusa malamin nan na janar annabi Musa alaihi salam da suka zo da suka zo daidai majma al-bahrain na ya huta kuma sai suka manta da wannan kifin ma'ana sun ajiye sanhun kifin sun zauna sun da zango da suka tashi tafiya ba su nemi sanhun kifi ba sai suka yi tafiya suka kyale sahun a nan gurin ga kuma kifi to me ya nan gurin sabilahu fil bahri sabilahu sai ki kifi ya kama hanyar sa tiryan tiryan fil bahri cikin teku saraban kai ka ce a sararin kasa yake tafiya domin a larabce ana nufin tafiya a sararin kasa daga nan aka samu sarif an gane ko سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سارب بالنهار أي الظاهر بالنهار كتب اللي يجي أسلني to sarraf fi tafiya ta fili akan kasa ba cikin ruwa ba wato tafiyar da yake yi akan tekun kai ka ce kana kasa ma'ana za ka iya ganin shi gashi nan yana tafiya bai lime cikin kasa din ba bai lime fil bahri ai ja'alahu ai misla sarabi sai Allah da wurin kamar sarab wa huwa shaqq tawil la nafasa hujewa wani wa zalika anna Allah ma'i ubangiji ta'ala ya rike wa kifin gudanar da ruwa yake ruwa bai gudana ba sai kifin da kifin yana tafiya ruwa ya tsaya tik kamar a daskare ga kuma kifin ta yadda ba zai iya fitewa daga wannan wurin ba duk da cewa annabi Musa ya ya tafi wani wuri zai je dawo ya ga kifin kuma a wurin ne inda ruwan na gudana ka bi kifin ba zai tsaya a wajen ba zai bace ma jawaza yayin da suka ƙetare wurin ai zalikal makana bisayri yayin da suka wuce wannan wuri ta hanyar tafiya su kasa ila waqtil gada'i har ya zuwa lokacin cin abincin rana lafazin gada wani lokaci ana amfani da shi musamman a larabcin yau abincin safe wani lokaci ana amfani da shi kan abincin rana yayin da suka zo lokacin cin abinci min sani yawmin ayini na biyu qala li fatahu sai yace da wato ainihin ah, mai mata hidima atina gada'an kawo mana abincin mu huwa ma yuqalu awwalan nahari malai ta abinda ake nufi al-ghada shine wanda ake ci farkon yini wato abincin sa karin kumallan safa kenan laqad latina min safarina hadha nasaba hakika a cikin wannan tafiya tamu mun gamu da wahala ai ta'aba wato wahala wa musulu ba'da mujawaza wannan wahala ku ta faru ne bayan sun kesare inda aka ce ko da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma ya faɗa cikin bukari wahala ba ta faru ga annabi Musa ba sai da kesare inda ake bukatar yi bisa ga rashin sani kifle ba yana cikin sani ba to da haka duk inda shari'a ta shata wa mutum sai bai tsaya daidai wajen ba sai ya wuce to zai gamu da wahala ga aikin zai zama da wahala sannan kuma ga ba za a bashi lada ba ina fata an fahimta wato bid'a ke dan bid'a ga inda aka ce ka tsaya sai mutum ya ga azatan sa gare dan kara to wannan karin kaga karin aiki ne kaga akwai karin wahala doriya akan ta da kada ko da akwai yar kaɗan ce don Allah ce ba da ana alaikum fi dini min haraj ubangiji bai samu hukunci cikin addini ba dan haka babu wahala illa matakka wadda take nisbiya wadda ta iya samun ɗaiɗaikun mutane ma a koyi shi ba wahala da za ta fi karfin mutum ba to amma da mutum ya kara to sai wahalan ta kalu akan ta da wadda za ta iya wahalar da mutum shi yasa duk wanda ya kirkiro bid'a baya iya kiyaye ta ko da nasarawa ma da suka kikiro ba su iya kiyaye ba wa rahabani ta dimta da uha ma katabnaha alaihim illa tiga la fa ma ra'uha da mutum ya tsara wata bid'a dore akan yadda manzo Allah ce to kida ya iya yi waye gobe amma yi kullun kullun ba zai iya sannan gashi ba lada Allah ya tsare mu yace adina gada ana da na min na haza na kawo mana abincin mu na safe domin sha wahala a cikin wannan tafiyar ta sai sai ayata قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره Wai sa kwangasan biyar na a ra'aita ya ce ba ni labarin iza a waina ina saƙarati lokacin da muka tare zuwa wata kwamfar dutse muka ɗan tsaya muka yaɗa zango bai da hali a wannan wurin. Ba in na fito ko ta, ayi da manta kefan a can Waye ke ba da hankaliya na? in yunta ibn nun ke jawa annabi Musa bayani dan annabi Musa ce na gada ana sai kuma sannan ya ya ankara ya farga yace ara'aita idza awaina ila sakhara ka iya tunawa lura sosai lokacin da muka tsaya wata kamfar dutse muka ya da zango muka yi kaza muka yi kaza fa inni nasitul hut ana riga na mun kifin a can a ce kalmar da ke aya da take kafin wannan da aya ta bi da ubangiji ne yake cewa falan ma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma so bi duka suka manta ko ɗaya ne manta a can yace nasiyahu tahuma anan gure yace in a awaina ila sakarati fa inni lafikul ku wato yanzu kamar ki kadai ne mata amma ta gurin da su biyun suka mata alqur'ani ko baya wuri ma'ana anan ya dingina mantuwa zuwa da kansa dan shi ne yake nake da kifin ina ba an mu ya kamata idan kifi ya salwanta a ce laifin wane ne wanda ke rike da amma duk da haka annabi Musa alaihi salam shi ma ya manta ina fata an fahimta Allah ya dingina musu gaba ɗaya nasi ya wuce ba shi ya manta da ɗauka ba shi kuma ya manta bai tunatar da shi ba fa inna nasitul wa ma ansanihu illa shaytan ba wanda ya mantar da ni shi sai shaytan an azkura shi hana Ba wala ce badal istimar an azkura hudun nan yana cikin ma ansanihi ko ma ansanihi wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba wattakaza sabilahu sai ya riki tafarkin sa shi kifi din filbahari wato cikin teku adaban wato abin abin ban mamaki an gane ku to wannan adab wato annabi Musa kenan da shi ba abokin tafiyarsa wato Yusha ibn Nun suke mamakin yadda suka man da kun kuma suke mamakin yadda wato ainihin ba su tana ba har sai da suka yi karin kwana ɗaya ne ne ɗaya kafin su tana amma can wurin saraban wato shi kifi ne yake da cikin su saraban shi ne manzan Allah ke cewa saraf din kifi kenan amma ajaba din daga annabi Musa ne da kuma abokin tafsirsa shine Yusha ibn Nun ina fata an fahimta to anan gurin kafin mu danyi Musa Imam Qurtubi ya tafi wani darasi a cikin kadan wanda ya kamata mu dan faɗe shi ba ya da yawa yace fadin annabi Musa cewa atina qada ana fihi mas'alatun wahida akwai mas'ala guda daya da ya kamata mai karatu ko dalibin ilimi ya karance ta wa huwa ittikhadu zadi fil asfar shine lokacin da duk mutum zai tafi ya riki buzuri daga nan zaka Kaduna daga nan zaka Jos daga nan zaka Sokoto daga nan zaka Sudan daga nan zaka Saudiya ka riki buzuri karka ce zaka tafi ba buzuri ka dogara ga Allah ka san mutanen mu suna da wani abu idan kana da wani uwa yana aiki a banki a sakkwato kawai sai ka tashi daga nan bai san zaka je ba kai waya ba ka karanci kuɗin mota tafiya wai idan an je can ka samu na dawowa da kuma na abin da zaka biya baki in ka dawo gida sai ka je sai a ce an tura shi kwas Lagos zai fi biyu sai a kanka kana bin masallatai bayan an gama sallar jambi wallahi wallahi ni mutum ne ku zinda na yanke min ya dama baka dauko shi ba wai yanke waye ba dama ta ka dauko shi annan Musa bai ganganci ba duk da cewa annabi ne amma sai yanki ne guzurinsa ya wa huwa ittikhadhu zadi fil asfar lalle in zaka tafiya zuwa gari zaka je wurin dan uwanka ko dai ka san kana da tabbas sun zai je ya sun zaka zo ko kuma kai da kanka ka tana da kudin zuwa da dawo. ai amfanin ma tare da kuɗi a aljihunka lokacin zaka tafiya idan mota ta lalace a hanya ba sai ka canja wata ka shiga ba matsaloli da dama na iya tasowa waɗanda baka yi lissafi da su da haka mai wayo a daddare hikima a dabarun yau shine wanda in zai tafiya zai tafi da kudin zuwa da dawowa da lacin abinci a hanya har ma da na irin dan hotel din nan mai saukin kudi in ta baci ya je an ta dan wannan sa ai yayi wata ɗaya da barin na unguwar sai kuma baka san kowa a gari ka kana da ita abin da za ka kwana sannan ka dawo gida amma har kawai kai shahadar kuda ka fada cikin ruwan zafi ka sai kai shahada imamu qurtubi yace wa huwa raddun ala sufiyya wannan raddi ne akan sufaye aljahala jahilai al ni ba zai iya fassara al ba mu kyale jahala din kawai ya isa allazina yaktahimuna al-mahammata wal qifar wanda suke shiga cikin wahala su shiga dazuzzuka za'aman minhum anna zalika huwa tawakkulu ala Allah al-wahid al-qahhar suna mai riya cewa hakan wai tawakkali ne kai tafiya ba guzuri komai ka dogara ga Allah dan dai kina taka Allah ke baki eh, ba komai ka dogara Allah komai a bakin da Allah ya tsaga ba hana masa abin da zai hada huwa nabiyullahi wa kallimuhu min ahli al-ard wannan annabi ne na Allah kuma wanda Allah ya magana da shi cikin ma'abota kasa kad takada zada ga shi ya riki guduri ma ma'rifatihi bi rabbih tare da cewa ya fika sanin Allah wa tawakkulihi ala rabbil ibad tare da cewa ya dogara ga Allah din amma ya riki guduri wa fi bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari inna nasan min ahli al-yaman cikin mutanen yaman kanu yahudduna wa sun kasance suna zuwa aikin haji ba sa wa yaquluna suna masu cewa nahnu mutawakkiluna masu tawakkali ne fa idza idan sun zo maka nasa sai su dabara suna mutane anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ويقول لي أما ما في جرم قدرين فينا قدرين تقوى amma bai kone guzuri na abinci ba guzuri na abinci guzuri na gwadan da zaka rufa an lokacin sanyi ne ku yi guzuri fa inna khayra zadi taqwa wa taqul ya ulul alba wa qad madha hadha fil baqara imam qurtubi ce wannan kan ya riga wuce cikin ko da lokaci yanzu lokaci yayi da komai zamu mu rika kawo littafi muna karantawa dai idan ba haka ne ba kaga sai mutum gobe shi ma karanta littafin sai ce larabcin ba haka bane ba to mu koma kan aya yace wa ma an sanihi illa shaytanu an azkura a wata kira'ar wa ma an sanihu illa shaytanu an azkura an gane ku wato ba abin da ya mantar da ni sai shaytan wattaka da sabilahu fil bahri adaba sai kifin nan ya kama hanyarsa wato ainihin cikin teku ya tafiya sa ajaban wato abin mamaki wato inji inji wato abokin tafiyar annabi Musa wato shine Yusha ibn Musa manzon Allah ce fa kana lufuti saraba kifi ya kasance yana da sarab shine tafiya da yake cikin ruwa wali Musa wali fatahu ajaba Musa kuma kida wato eh, eh, eh, mai masa hidima su kuma suna cikin mamakin abin da ya faru to daga nan faqala Musa annan Musa ne kuma zai faɗa da zai biyo bayan aya ta gaba Allah ce qala zalika ma kunna nabghi fantajja ala asarihima qasasa فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من بنا وعلمنا وعلمناه من لدنا علما wato kala sai annabi Musa ce zalika ma kun da annabi ai wannan shine abin da muke so da ba mu samu mu ga mun muke yi mun rasa daidai wuri kaza da kace kaza kaza kaza nan ya kamata an gane ku zalika ma kun da annabi fartadda ala asarihima sai suka juya ala asarihima suna bin tawayen su na takun da suka yi na tafiya kafafan wato bibita a nan gurin fartadda ala asari ne ma irtaddan haka ne muku da lafzi wato sai zanto kasasun adam wato mafa'ulun mutlaq ne amma sai yazo min ma'anal fi'il la min lafzi ya halatta ka kawo maf'ulun mutlaq min ma'anal fi'li wa lafzihi ya halatta ka kawo min ma'anahu la min lafzihi idan ka ce jalasa julusan kaga julusan anan maf'ulun mutlaq min lafzul fi'li wa ma'anahu domin julus masdar ne na mai jalasa qa'ada qu'udan kaga shi ma din dangi iri ɗaya ne akala aklan kaga shi ma duk dangi ɗaya ne amma idan kace qa'ada julusan ko jalasa qu'udan larabcin yayi ma'ana ka kawo fi'il mutlaq min ma'anal fi'li la min lafz anan gurin fartadda ala asarihi ma qasasa sai suka juya suna bin sawayen su qasasan bibita iyakatin bi akan ce kassa ya kusu kassan wato alkassu shine at-tatabbur bibitar abu an gane ko waɗansu malaman suka ce a ah, fartadda ala asari ma sai suka juya a kan sawayensu kasasan sai suka ce ana kaddara masa fili ya kusani kasasa ya kusani kasasa kun da ka ɗauka cikin liradin guda biyu yayi zai baka ma'anar dai sun koma suna ta jin sawayensu dan su daidai wannan kamfar dutse da yake iza waina ila sakhrati yana son ya suna son su koma wannan wuri to me ya faru Allah ya fa wajada abdan min ibadina sai suka samu bawa cikin bayinmu abdan min ibadina wani bawa cikin bayinmu na kira dan da aka yi fa wajada abdan na kira ce litta'zim dan girmama wannan bawa wani wani babban bawa wani bawa mai matsayi min ibadina sai kuma Allah dingina shi zuwa gare shi idafa ta tashrifi kenan dan ya tarrafa shi karrama shi wani bawa cikin bayin sai suka same shi a wannan na rahama ta min indina min ba shi rahama ta musamman daga gare mu to wannan rahma ita ce malamai suka yi sabani wadanda suka ce walitaka wadanda suka ce annabta to amma dai zance mafi inganci abin da ake nufi shine annabta kamar yadda kisar ta nuna haka cikin sahih bukhari kamar yadda kuma jerin ayoyin nan shi ma zai nuna mana haka an gane ko manzo Allah ya ce raja'a ya asarahuma sai suka juya suna bin sawayen su Hattan ta haya ila sakarati har suka je daidai inda wannan kamfar dutse take fa idza rajulun mutajjan sauba sai ga wani mutum ya lulluba da wani mayafi fa sallama alaihi Musa annan Musa ya masa sallama ce assalamu alaikum fa qala al-qadr sai qadr yace wa anna bi ardika salam kai kan kasar ka ina kaga aminci a nan gurin kala sai yace ana Musa ai ni ne Musa wato ya nuna sai kansa kadar da annan Musa zo bai san Musa din bane ba ne ne Musa sai ya tambaye shi Musa bani Isra'il Musa dan bani Isra'ilawa ko ba shi ba kana na'am yace eh duk wani abin da ke nuna wa annaba ba su san gaibu ba da inda sun san gaibu kafin yanzu ya san waye inda sun san gaibu da annan Musa da aka zo wajen aka yada dutse sai ce mun zo wurin amma har sai suka sun kara tafiya da yini sannan daga baya suka gane suka sake dawowa an gane ku yace a sai tuka lito allimani na zo wurin ka dan ka koyar da ni min ma ullimta cikin abin da Allah sanar da kai rukidan wato ka koyar da ni wata shari'a ko koyar da ni wani sabon ilimin da ni ba ni da shi an gane ko to shine aya ta gaba ba wace fa da abdan min ibadana atina rahmatan min indina wa annamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi daga gare mu inda Allah ilmul laduni ilmul laduni shine ilimi daga Allah madaukakin sarki wanda Allah ya wahayi zuwa gare shi subhanahu wataala shine malai sai ilmin din nan mafulun salim to mali ya kawo maganar sabani an yi sabani dangane da wato a a shi Khadir alaihi salam cewa kin annabi ne shi ko wali ne waɗansu suka ce annabi ne waɗansu suka ce wali ne malai cewa alaihi aksarul ulama da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka qala shaykhul islam fi sharhi al bukhari fi kitab al ilmi shaykhul islam ya faɗa a cikin sharhin da yawa bukhari wajen kitab al ilmi a cikin abin da yake nufi da shaykhul islam ba ne ba ibnu taymiya ba yana nufin ibnu ibnu hajar al asqalani واختلف في القدر أن يسابني دنجل القدر أهو نبي أو رسول أو ملك أو ولي annabi ne ko manzo ne ko mala'ika ne ko wali wa sahihu annahu nabi sahihin zance shi annabi ne wa tulifa fi hayatihi an yi sabani dangane da rayuwarsa shin yana da rai ko baya da rai wal jumhuru annahu hayyun ila yawmil qiyamah li shurbihi min ma'il hayati jamhurin malamai mafiya yawa sun tafi kan cewa yana nan raye har ya zuwa tashin kiyama domin ya sha daga ruwan da ake kira hayati ruwan da idan an sha ba a mutuwa to wannan magana cewa yana nan raye baya mutuwa hadisi ne na haka sai hadisin da yake da turmi zero to shi malama hadisi sun bayyana da hadisi dan ta mafi inganci ya mutu an gane ko duk waɗanda suka wuce baya suna tafiya ne cikin umumi sai wanda aka samu dalili da ya khassasa Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'alna li basharin min qablika al da kai ba wani mutum kafin ka wanda muka sa masa dawama afa in al-khalidun in an ce zai ci gaba da zama zuwa tashin kiyama ba an sa masa dawama ba kenan shi ko ya zo kafin manzon Allah Allah ko ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al afa in al-khalidun umumin wannan ayar na nuna cewa ba wani wanda ya zo kafin manzon Allah cikin an gane ku ha kuma yace ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala a aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa ta sayajidu Allahu shakirin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne wanda kafin sa wadansu manzo sun zo sun shuɗe manzanni sun zo sun shuɗe kafin sa sallallahu alaihi wa sallam kaga duk umumin wannan na nuna cewa dukkan manzanni sun shuɗe dukkan annabawa sun riga sun mutu kowa ya riga ya mutu me yasa aka tabbatar da zuwan annabi Isa alaihi salam an samu taksisi na wannan umumin an gane ku taksisi na wannan umumin hadisin bukhari da yazo ya tabbatar da wata aya cikin suratul zukhruf da malamai ke kafa hujja da ita wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un wanda suna nuna la ilmun lis wato shi annabi Isa alama ne na zuwan tashin kiyama daga cikin manyan alamomin ta saukarsa alama ne na tashin kiyama shine wa innahu labiri na koma zuwa gare shi la ilmun lis fala tamtarun biha wattabi'un to kaga umumin sai ya samu tafsiri daga me hadisi to ka'ida la ta'arudu bainal amr wal idan wata aya ta zo ta ce kaza gaba daya sai wata ta zo ta ce banda kaza to wannan abin da aka ce banda kaza shikenan sai mu fitar da shi daga wancan umumi sauran duk wanda ba shi ba kuma sai mu saki ciki sai mun samu dalili ya sake sai wani abu to ba mu samu wani dalili da ya cire kadar alaihi salam ina ba ta gumma saboda haka zance bi inganci Allah ya riga ya karɓi rayuwar آتيناه wa min عندنا وعلمناه من ba shi ilimi ladunni daga gare mu ai ma da yake ilmu dunna mafa'ulun salim ai ma'lumun min al-mughayyabat mun ba shi wani ilimi na sanar da shi ababai na gaibi to sai malam zai kawo hadisin bukhari wanda mun riga mun karanta shi duk abin da ya riga ya kwanta sai kuma mutum da aya ta gaba kai sai tuni قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا annabi Musa alaihi salam ya ce da ke hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda in ka yadda in bika bisa ga ka koyar da ni abinda Allah ya sanar da kai na shari'a ni ma in san wani abu na ilimi a wurinka rusdan din nan da dammir ra da yawa ra'un damma wa sukuni shin su kuma ai mata sukuni wa qad abi fatihi ma a wata qira'a mimma ullimta rashada sa'alahu zalika ya tambaye shi haka li'anna ziyarata bil ilmi mutluba ba wai dai shi jahili ne amma ƙarin ilimi abu ne da ake nema shi ilimi ba a cewa an daina shi to kaga idan ya zanto annabi cikin annabawa ya bukaci ya ƙara ilimi to wani ne kuma zai ce ya kai matsayin da shi ba bukatun ƙarin ilimi wani littafi da ake yi a zaure ko dan ya gama wata takardar ce da ake yi a jami'a duk wata takardar shaida da zaka gama a jami'a an baka ita ne gwargwadon wani dan bangare da kai rubutu tsawon shekara ɗaya ko biyu wannan ba shi kenan kuma ka san wadansu komai da komai ba a ce kawai sai ta zama makamaki amma kullum kai ta ƙara ilimi da ƙara bincike ta hanyar tattaunawa da yan uwanka ɗaliban ilimi ta hanyar karantarwa ta hanyar nazari da sauran al'amura tun daga annabi ma da kansu na neman ilimi kada sai kadare yace da ki innaka lan tastati amma iya sabar kai fa ba za ka iya hakuri tare da ni ba yace ya Musa ya kai Musa inni ala ilmin min ilmi Allah allamani ina kan wani ilimi daga cikin ilimin Allah wanda ya sanar da ni shi la ta'lamu anta kai baka san shi ba wa anta ala ilmin min ilmi Allah allamaka Allah la a'lamu kai ma kana kan wani ilimi cikin ilimin da Allah ya sanar ka wanda ni ko ban san shi ba wato kowa yana da wani bangare na na wahayi da aka yi masa wanda ɗayan bai sani ba to kaga anan gurin babu cewa wannan yana zahiri wannan yana batini kowa yana zahiri ne duka an fahimta ku dan wannan maganar da muke hikaitowa annabi Khadir ya faɗa wa annabi Musa riwaya ta cikin hadisin Bukhari abin da yake da cikin nan kana kan wani ilimi da Allah sanar da kai ne ban sani ba ni ma ina kan wani ilimi da Allah sanar da ni kai baka sani to wanne ne za a ce kuma zahiri wannan babin yanzu abin da ya zama shari'a a lokacin annabi Musa alaihi salam sai ka zo ka samu an shafe shi ko an kawo wani abin da ba shi ba lokacin annabi isa alaihi salam abin da mai lokacin annabi isa yanzu a lokacin annabi muhammad sai ga an shafe wancan ko an kawo wani abin da babu shi a wancan lokacin dukkan su gaba ɗaya ba za ka ce ba wancan zahiri ne wannan ba ne kowanne daga cikin su zahiri don kowanne wahayi ne da Allah ya yi ba dan shi annabin kadai ba a'a dan shi da kuma mutanen su da yake kira su zuwa gare shi tunda an ce isar tunda ko an ce isar kaga ya zama na kowa da kowa kenan ba a kawo addini a ce an keɓance waɗansu mutane da kaza waɗansu mutane da kaza waɗansu mutane da kaza ina ta an fahimta ya yace innaka lan tafiya mai iya sabara ba za ka iya haƙuri tare da ni ba wato ainihin idan ka ga waɗansu al'amura wanda ba ka sani ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ta yaya za ka yi hakuri ala ma lam tuhit bihi khubra akan labarin da baka kewaye shi da sani ba al khubr da al khabar duk ma'anarsa labari fil hadith as-sabiq cikin abubuwa da suka ga ah, malai ta cikin hadisin da ya gabata na bukhari akiba ya musa inni ala ilmin min allah a la ta'lamuhu wa anta ala ilmin min allah allamaka allah la a'lamuhu kaga nan duk dai shine da malai ke isharar zuwa wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit ya zaka hakuri kan abin da baka da sani game da kan abin da baka da labarin bi ma'ana lam tuhit ay lam takhbir ko lam takhbir hakikatan akan abin baka jarraba hakikanin ka gane shi ba sai zaka iya hakuri akan sa duk abin in baka san shi ba zaka ji ka kasa hakuri sai ka yi tambaya me yasa ka zai faru ina ba ta fahimta to sai yace me kana satajibni insha Allah sabiran wala asilaka amra annabi Musa ce zaka same ni in Allah ya da sabiran ina mai hakuri wala asilaka amra ba kuma zan sabawa umarninka ba ta amurni da zaka umarce ni da shi وقيد بالمشيئة لأنه لو لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم واتو سيقيد إذا تنسى السوى إن شاء الله dan ba da tabbacin cewa zai hakurin ko ba zai ba da haka sai hada da insha Allah an gane ko wa hadhihi adatul anbiya wal awliya wannan ko ita ce al'adan annabawa Allah da kuma waliyan Allah Allah ya fitar bi anfusihim tarfata ayn ba sa rutuwa da kansu da irin matsayin su daidai kyautawar ido wa qawlu zalika wa taqdimuhu fi ma yaf'alu shari'a fadin haka da gabatar da shi cikin duk abin da mutum zai aikata wannan shari'a ne wa qad taqaddama bayanu zalika bayanin hakan ya riga ya gabata wajen fadin Allah ta'ala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yata Allah wal anbiya wal awliya muhafizuna ala shari'a annabawa da waliyai gaba ɗaya za ga suna kokarin bin diddigin shari'a musulunci abinda Allah ke yi yi abinda yake su bari su bari haka take sai قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أخلف لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السكينة خلقها قال أخرجتها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال يا شيخ فإن اتبعتني إن هر كايد ذاك بيني دان إن سويت كاي إلمي فلا تسألني فلا تسألني عن شيء كرك يدك تنبين وأنا أبو تنكره مني إذن تنبيه إنكاري كأني إنكار وأنا أبو دك في أملك في في علمك زي ما كان واصبر cikin sanin ka kana ganin abin da za a yi inkari karka ce zaka yi inkari wasbir kai dai hakuri hatta uhdisa laka minhu dhikra anni da kaina in labarta maka bayanin wannan abin ai azkuruhu laka bi illati zan faɗa ma abin da dalilin da yasa da yi amma kar kai da dadaje da ka ga nayi wani abu da ka a ilimin ka ba haka abin yake ba cikin abin da Allah ya sanar da kai da ilimi kar ka ce zaka yi min inkari kamar yadda ni ma ba lalle bane da kai wani abu wanda ilimi na ba haka bane in ce zan ma inkari an gane ko wato shine wannan karkashin nan wasu malamai suka ce to ashe kenan idan malami ya ba da ka'ida kan ɗalibi da zai ɗauki ilimi a wajensa na ka'idan ɗaukan karatu bai laifi ba tunda tun farko gashi wato hanya ce sanadabtarwa dorawa mutum ka'ida lokacin da zai karatu a madadin abar abin take barkate tun daga littafin da mutum zai sa da lokacin da ya kamata ya zo da yadda ya kamata ya kasance da mu'amalarsa babu laifi malami a zaure ko mai makaranta ko hukumar makaranta ta sa sharɗa a cikin fam wanda mutum zai cika wanda zai dace da a samu tsari wajen gudanar karatu tun da gashi ya sharɗanta masa to ina tabata ni wala tasalni an shay'in hatta uhdi salaka minhu dhikra karka yadda ka tambaye ni har sai ina baka labarin fa qabila musa shartan annabi Musa sai karɓi wannan sharadi riayatan li adabil muta'allim wal alim dan kokarin kiyaye wato ladabi da dama ya kamata mai neman ilimi ya kasance yayi tare da malamin sa talaka sai suka tafi su biyu yamkiyani ala sahil al-bahri suna tafiya a gabar teku hatta idza rakiba fi safinati har yanzu a lokacin da suka je suka hau jirgin ruwa annati marrat bihima wanda dama ta wuce su suka je suka nemi inda take a tashar da take tsayawa suka je suka dan za su yi tafiya an gane ko to shine kamar yadda malamin faɗa a nan gurin ku rike hakuri ina faɗa mana da hadisin da ke cikin bukhari din dan mun rinka tafiya da aya manzala sallallahu alaihi wasallam famar safinatun jirgin ruwa yazo ya wuce fa kallamuhum an yamiluhu wato sai suka nema a dauke su annabi Musa alaihi salam da shi da annabi kabir da kuma abokin tafiyar to amma a nan gurin tunda aka zo nan an dana maganar abokin tafiyar tunda shi aikin sa hidima waɗannan su ne masu kissar yanzu sai ban nasu ne su kaɗai sai an wuce inda za a ambace shi sai suka nema dauke su fa arafu al khadr masu wannan jirgin ruwa sai suka gane annabi khadr alaihi salam fa hamaluhu bi ghairi nawlin sai suka dauke su ba tare da sun karbi kuɗi ba suka ce ku zo ba hau kyauta wato aka musu alfarma kenan falamma ba fi safinati lokacin da suka hau jirgin ruwa lam yafja illa wal khadr qad khala qad qala alawhan min alwahi safinati bil qaddum anan Musa bai aune ba kawai sai ga wato ainihin annabi fadar ya dauki wani gatari ko diga ya sare wani katako daga cikin jirgin ruwan bai yi aune ba kawai sai ga ya sare fa qala lahu musa sai annabi musa ta ce qaumun amaluna bi ghairi nawm bayan Allah nan sun dauke mu a jirgin ruwa kyauta mu biya ba amatta ila safinatihim amatta ila safinatihim fa karakta hali ka halaha kawai kai kuma sai ka dauki diga ka je ka sare musu katako zaka halakar da mutanen da ke ciki la karji ta ce an imra ne ka zo da abin mamaki a ɗauki mutum kyauta kuma zai karya mutum shine hatta ya zara kiba fi safinati kharaqaha wato sai ya kula jirgin ruwan ko ya tsaga ta da an tala alawhan min lawhayn minha min jihati al-bahri bi fasin lam babal al-lut sai ta yi tsakiyar teku sannan yaka Musa ce qala a kharaqtaha li ka ahliha shin ka zo ka hula wannan jirgin don ka halakar da mutanen da ke ciki wa fi qira'at abin bi fat'i tahtaniya wato aqrattaha bi bi fat'i tahtaniya wato li yubrika ahliha aqrattaha li yubrika ahliha da kan jiji ya imra wato a wata qira'a ce hakika ka zo da abin mamaki ai azumun munkarin abin mamaki wanda yake ya kamata a yi wa mutum inkari akai abin da yake

غفلت عن التسليم لك نا غفنا اي كما ان سلم مك وترك الانكار عليك ان دين مك انكار ولا ترهقني من امري اسرا كرك دورا من اسرا ودا ابو وهلا من امري na yadda da ni wato فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا من الله صلى الله عليه وسلم faɗa cikin wancan hadisi na Bukhari wa kanat al-ula min abu na farko dan da ya faru daga annabi Musa na tambaya da yayin kan zaman tuwaye kana sannan manzo Allah ce waja'a uskurun fa waqa ala harfin sakina sai kawai ga wani tsuntsu kamar bene ya zo ya dara a gefen wannan jirgin ruwa da suke fa naqara fil na naqara sai ya dan tebi ruwa wato ainihin da tsinin bakin sa ya dan tebi ruwa da tsinin bakin sa fa qala lahu al-qadr sai annabi qadr yace da annabi Musa ma ilmi wa ilmika min ilmi Allah illa mithlu ma naqasa hadha al-qusqur min hadha al-bahr yace ilmi na abinda na sani da kai ma ilimin ka abinda ka sani in an kwatanta shi da ilimin Allah bai wuce dan abinda tsuntsun nan ya saka da bakin sa daga cikin ruwan teku wato kenan kar ka ga wani abu ka dauka kai a fahimtar ka cewa kuskure aka wa a shari'ar ka da aka dora ma kuskure ne amma a shari'a ta ba kuskure bane ba kun gane ko to shine aya take fantalaka sai suka tafi kuma wato suka ci gaba da tafiya yamshi ala ala sahin ba da suna tafiya dai suna tafiya a cikin fantalaka ba da kuruji ma bayan sun fita minan safinati daga cikin jirgin ruwa ya ala suna tafiya hatta idza laqiya gulaman har zuwa lokacin da suka gamu da wani yaro lam yablugh al bai kai yadda bai kai balaga ba yan abu ma'asbiyan yana wasa da yara ahsanuhum wajhan ya fi sauran yaran kyau fa qatalahu sai annabi sallallahu alaihi kashe wannan yara manzo Allah ce fa bainama huma yamshiyani ala sahil iz al-qadr gulaman yal'abu gilmani suna tafiya a gaban teku annabi sallallahu alaihi ga wannan yana wasa da yara fa al-qadr ra'atahu bi sai annabi qadr ya kama kan wannan yaron da hannunsa an gane ko faktalahu yatizgi je da shi da hannunsa fakar da mai kashe wani abu da ya faɗa mai an gane ko kashe wato kaga annaba ana da ƙarfi kenan in ba haka ba ya zaka tare kan mutum da hannu ba fatanya ba na ba kawai yana sa wata yi tilge shi ba وقال له موسى كان موسى عليه السلام يقول أقتلت نفسا bi بغير نفس في أن ذاك كشي rai. tsarkakka ba tare da ta kake wuturan ba a wata kira'a a kasalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs akwai kira'an zakiyatan kira'an ahlul kufa akwai kira'an zakiyatan wato sauran qurba'u to waɗansu malamai suna bambanta kira'ar guda biyu suka ce idan an ce zakiyatan wato ran da ba ta taɓa yin laifi ba an gane ko zakiyatan wanda ta taɓa yi amma ta daina wadansu kuma suka ce tun ma'anar su daya da alif din da bigayar alif din dai ma'anar su daya a sun zaki ya san bigayar nan to yanzu ka zo ka kace rai tsarkakakka wanda ba tare da rai ba ba tare da ya kisa ba to shi ne hujjar waɗanda suke cewa gulam yaro ne karami bai kai baligi ba dan shi ne wanda za a ce bai taɓa yin laifi ba dan bai kai ma har yin kisan kai ba kenan to amma na lafazin gulam a cikin larabci wani lokacin ana amfani da shi a taga saurayi maji karfi dan ga hasan bin Sabit lokacin da um, aka yi masa kaje wato lokacin da Ah, aka sa sa ah, lokacin da wani masa ya zarge shi ah, ba Hassan bin Sabir bakai wanda mutumin da aka zarga da Aisha ummu na Aisha radiyallahu ta'ala anha Safwan bin Mu'assil lokacin da Hassan bin Sabir ya sa baki cikin waɗanda suka zarge shi cewa yayi ba daidai ba yana cikin tafiya da ya gama da shi a wani titi na Madina ya zare takobi ya bi ce talakka zubaba sayfi anni fa innani gulamun idza su lasu bi shahid yace ka rika tsinyen takobi a wurina ka san cewa ni barde ne in an zabar da ni ba mawaki bane <laughs> barde ne yace da Hassan bin Sabit fa innani gulamun kaga gulam ana ai baya nufin yaro danka ana nufin barde majikan sai kenan hatta ya zalaka ya gulaman wato zuwa gamu da wani kasu majikan kenan zai iya daukan wannan ma'anar zai iya daukan ma'anar kuma yaro karami yake ne sakiyatan bi ghirna laqad ji'tu shay'an nukra yace hakika ka zo da abu wanda ke ya kamata a yi maka inkari a kai ka zo ka kace rai ba tare da yi kisa ba wani abu ne da ba za a kyale mutum har sai an yi masa inkari an gane kaga abu na biyu kenan in tare ta wurin ya ya ba da hankali cewa mantuwa yayin to yanzu me kuma yake tikina kana sai ce da shi alam aqul laka lantarsa sai a ma iya sabra ban faɗa maka cewa ba za ka iya ta tafiya tare da ni ba zada laka anan ya ƙara laka da can ya ce alam aqul innaka anan sai ce alam aqul laka sai ya ƙara laka alama qablahu idan an kwatanta da wanda ya wuce bayan da adam ya uzur buna dan nan ba ya da uzuri dan haka ya riga yanke masa an gane ku ولهذا don haka ne ma ce in duka an in ba da ha in na sake tambayar ka wata tambayar da ba wannan ba ai ba da ha hadhihi marra fala ta sahibuni to karka yi tafiya tare da ni ka iya kora ta ka kore ni daga makarantar wala ta turkuni attabi'uka karka kyale ni in zo in bi ka kada balagta min ladunni uzra hakika ka riga ka kai matukar karban uzuri na sai mu fara fatika ne idan ka rabu ni yanzu ba wanda zai zarge ka yanzu na yarda da wannan guda biyan amma ba zan kara ba in na kara zan ta kuma shi kenan magana ta kare sai فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يبيتوهما فعبوا أن يضيفوه فانطلقا حتى إذا أتيا أمن قرية استطعما أهلنا فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فانطلقا في سكة بها حتى إذا أتيا أهل قرية هل يزوى لوكة دسك جيوا ودن سمتانا القرية istata'a ma ahalaha sai suka nemi a ba su abinci a gare ay talaba minhum at'ama bi ziyafa suka nemi a ba su abinci na karam fa abu sai suka ji karban bakuncin domin ba ko idan ya je gari yana da haƙƙi na har kwana uku a ciyar da shi daga nan ne kuma haƙƙin kuma ya faɗi ke fa wanda da fi haji daran sai suka samu wata katanga ko wani garu irtifa'uhu bi ati azur malai yace tsawon sa ya kai kamar zira'i 100 wannan cewa ya kai bi ati zira'in zira'i 100 wato ba cikin hadisi ke na bincika cikin hadisin ban ga inda aka ce haka an gane ko Allah dai kakin sarki ya nuna sun samu wani garu mai tsawo jidaran garu kawai yuridu an yanqata garun yana yana son ya fadi yuridu anan gurin kaga an tabbatar da irada zuwa game garu wanda irada game da yadda muka sani wato sifa ce ta al'ukala masu hankali garu ku kawai katanga ba ta cikin masu hankali da ba za a dingina masa irada ba da haka wadanda suke tawilin irada din cewa mala ma'ana ya karkata zai fadi kenan shine yuridu an yanqata to amma gaskiya a tafsirin ahlus sunna ko da jama'a ababe waɗanda suke sandararru da bishiya da garu da sauransu a su ma ana dingina musu ayyuka annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake cewa wato jabalin dutsen kodo dutse ne da yake kan mu ma muke sai fa asbata al mahabba da zalika al jabal ya tabbatar da wannan dutsen cewa yana mai yana so yana soyayya sannan manzo Allah ya kasance yakan wuce ta wani dutse dutsen yayi masa sallama sannan ga yadda da kafin a yi masa mimbari idan ya tashi hudu ba yana hawa kutulun da kutulun da dabino ya hudu ba lokacin da aka masa mimbari ya daina hawa kanka sai da wannan da dabino ya yi niki kowa yi ji har sai da manzo Allah ya je ya rungume shi sannan ga tsakkuwa ko kuma rairayi da manzo Allah ya tiba a hannu ya rinka tsakkuwa ta rinka tasbihi a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga dukkan waɗannan jama'a da ne amma kuma suna da ne suna da tasarrufat su da suke yi to da haka a ka'ida shi ne dukkan wani abu wanda yake muke gani a cikin duniya to shi ma na da irada irin tashi yana da ji irin nashi yana da gani irin nashi yana da tasbihi irin nashi dan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihi wato babu wani abace sai yana yana yin tasbihi ga Allah sai dai ko baka ba ka fahimta tasbihi cewa ba ka fahimta cikin ke ba babu akwai amma mu ba mu fahimta da haka garu da kansa ya so ya faɗi wannan irada ce eh aka ne ina madan kun fahimta yuridu an yanqadda fa aqamahu sai ta da wannan garu wato bai bari ya faɗi ai alqadda kenan bai yi qala lahu musa sai annabi musa ce dauki talatta tsafta alaihi ajr in kaga dama sai ka karbi lada kan wannan aikin da kai domin mun zo gari ba su babu masauki ba yanzu garu kuma zai faɗi sai ka hana shi faɗo ai ka ka iya karɓar lada in kana so kaga annaba suna da hikima a nan gurin almadi ne ce dan me ka kyale dan me baka kyale garin sai ce wai da kaga da sai ka kula da wato kenan fihi tahridun ala asab al-dawli li yata'ata wato kamar yana da shi ya karbi lada dan su samu abin da su أو تعريض بأنه فضول لما فيه لو من النفي حيث لم يضيفون ما حاجنا إلى ko yana bijiran masa cewa ai abin da kai din nan wato kai wani aikin da ya kamata ka samu wani abu kai tunda kuma baka karɓa kuncin mu ga kuma na bukata abu قال له سي خضر عليه السلام يقول في هذا فراق wa وبينك to wannan fasi ne kuma ka'idar rabuwa ta da kai kuma lokaci yayi wa'adi yayi wa fa firaji baini wa bainaka daga ni da kai kuma kuma zamu sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra a yanzu zan baka labarin al'amuran da ka kasa yin hakuri a kansu ai al'amuran salasa al-mutaqaddima al'amuran can guda uku wanda ka kasa yin hakuri a kansu yanzu zan baka bayani su illa billah dake dake an gane ku sanan malamai na kawo wani abu cewa annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je birnin Madina shi kadai ya kuma ya je yana cikin bakunta ga wahala gashi har ya ɗaiban wa mutane ruwa a libya. ko bai karɓi ladawa an gane ku walamma warada ma a madina wajada alaihi ummatan minan nasi da mutane suna shayarwa suna ɗiban ruwa a cikin rijiya suna shayar da dabbobin su wa wajada min dunihi mumra'atayn tazudani sai ga wadansu kan mata guda biyu su kuma suna kore dabbobin su qala ma khatabu kuma yace menene labarin ku qala ta suka ce la nafsi hatta yusdar ri'a ba mu da iko mu je shayar da ruwa dinnan har sai waɗannan mutane sun tafi ba ma san mu yi tsanya da masa ko kuma a saboda mu ba mu da karfi su kuma jiya karfi wa abuna shaykhun kabir babu mu kuma datti ne ya manyanta annabi Musa bai wani abu fa taqala huma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ta ya ɗebo musu ruwan ya ba dabbobin su suka sha ya ɗiba musu ruwan su tafi gida suka yi tafiye su ba tare da ya nemi lada ba ko ba haka ba amma ga shi an zo anan guri yana cewa kuma a karbi lada <laughs> to shine aka ce a nan wurin wato tafiya ce yayi ta hijira shi kan shi bisa ga zaɓin sa kafin ta zai hijira dama ka riga ka sai duk wahalar da zaka ci karo ko ba haka ba don ya fita daga birnin Misra dan ya gudu da ransa fa kharaja ha khaifan ya yataraqqab qad rabbi najini min al-qawm al-zalim wato kaga ira yake da ransa dan haka a lokacin nan murnan ya gudu daga hannun abokanan adawa su kasu kama shi su kashe shi har ma ya mantar da shi da yunwa da kila zai iya samun kansa amma a nan gurin ba tafiya ce ta hijira ba saboda haka ko wata iliyar wahala kin ba za a iya juriya ba saboda in tafiya ta hijira ce za a jure ko dai wani abu haka makamancin haka da malamai suke ba ina ba an fahimta to a nan gurin da aka zo a nan gurin da maza su ya zo da wannan labarin daidai nan gurin sai ce wadidna anna musa kana sabar hatta yaqussa Allahu alaina min khabarihi mun so ina ma da ace annabi Musa ya hakuri <laughs> dan mai ta jin labari kala kala amma yanzu guda uku kawai aka samu aka ja masa bakin ya kafin hakuri to yanzu a yi masa fasara kuma a ce to shikenan ya tafi makarantar da kuma shikenan ba za ta ci gaba manzo Allah ce idan ma ya hakuri mu samu labari da yawa to yanzu shi ne ce da kisa wannan duka bi tawili ma lam tasfi alaihi sabah to shi ne zai fassara masa illa billah da kike yace ne amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an ahibaha wa kana wara'ahum ملك يأخذ كل سفينة غصبا أبو نفر كنا أما السفينة jirgin ruwa kan da ka ga cewa na kula ko na bangare wani katako daga jikinsa fa kanat li ta kasance ta wadansu masakinai ne ashara su goma ya amaluna fil bahari suna aiki da wannan jirgin ruwan cikin teku biha da ita mu'ajaratan laha talaban lil kasari suna aikin su dauki lada suna wa mutane kwadago don neman ɗan abin da za wa hadha yadullu ala jawaz sharika malai yace wannan na nuna halaccin kafa kamfani domin jirgin ruwa ne ba na mutum ɗaya ba wani adadi na mutane suka taru suka saya kowa na da hannun jari a ciki abinda aka samu a yi ne kowa a bashi daidai karfin jarinsa a ciki ya shi kenan a kafa kamfani amma Safina safinatu fakanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha sai na so in aibata wannan jirgin ruwan ai da ja'altu fiha aiban sai na sanya wani aibi a jikinta وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم أغبنسوا إن ذاك داو إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملك أكو وني سركي يأخذ كل سفينة غصبا وأن إن دي بسركي لونا كوا يقوموا إذا كوا يقوموا وسيقواش ya karbe a matsayin kwace dan ji azalimi to sai annabi kadar alaihi salam ya karye wani sati dan ya lahanta wannan jirgin sai yadda idan wannan sarki ya gani sai ga kai wannan tsohon jirgin ronewa ba zan karba ba a dole lakawa kan su ci gaba da ta inda an ba ta lafiya lau da sai ya kwaci to amma idan an mata lahani ba ba zai kwaci ba to wannan kaji sirrin da ya sa ya lahanta ta to daga nan gurin malamai suke cewa a sai ya halatta a lahanta wani sati na dukiya gudun kasta salwanta gaba daya ina fata an fahimta farawo ya zo ya ɗauki mota zai gudu da ita dan sanda da bindiga a hannunsa sai ya mai sai ya harbi taya tayan nan da ya harba nawa ne kudin ta ba dubu biyar ko dubu shida ko bakwai ba <laughs> to amma idan aka ce kar ai hasaran taya sai ai hasaran mai <laughs> mota gaba daya a nan gurin da ai hasaran duka gara gara a rasa wannan wato ya halatta alahanta dukiya duk da cewa kuwa ka ga yana cikin albazurinci amma ya halatta alahanta wani sashi na dukiya dan asira da kaso mafi yawa ko da abin da za a sayar da shi rabi ne a lahanta rabi ai ya ba a ce gaba ɗaya an rasa to wannan fiqhun da malamai ke dauka a nan wuri sai abu na gaba zai ke وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الغلام أما في wannan yaro da aka kashe fakana abawahu mu'minai iyayensa guda biyu dukkanin su mummune ne fakashina an yurhi yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai muka ji tsoron kar ya halakar da su tughyanan saboda wato ainihin ƙetare iyakarsa wa kufarin da kafircinsa domin zai iya sa su halaka don saboda suna tsananin sai fa innahu kama fi hadisi muslim domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin muslim tubbi a kafiran wato an tabi an tabbaci kafiri walau asila arhaqahu ma zalik inda ya rayu ya rayuwa mai tsawo to da kila wannan ya sa ya halakar da su Li limahabbatihi ma lahu dan yadda suke son shi yattabi'ani fi zalika kalbi su su yi cikin wani to amma tun da aka kace kaga su sai su kubuta imanin su sai rike dan da ce an yi asarar mutum uku gaba ɗaya gara a rasa ɗaya dan biyu su rike kaga anan wurin ma ababai ne in an bari za a hasaran duka uku idan an kashe ɗaya ko biyu za su tsira to sai ce abu na gaba da fa'aradna an yi yubdilahuma kuma sai muka so ubangijinmu ya musanya musu ubangijin su ya musanya musu khairan minhu wani wanda yake shi alkhairi zakatun ta fuskar tsarki da salaha da takawa wa aqraba ruhuma kuma wanda fi kusanci wajen sadar da zumunci ay albirru biwalidayhi wanda zai fi biyayya ga iyayensa fa abdalahuma ta'ala jariyatan malaki sai aka musanya musu da wata yarinya budurwa ta zawwajat nabiyyan ta auri wani annabi cikin annabawa fa waladat nabiyyan kuma ta haifi annabi fa hada Allah ta'ala bihi umma Allah ya da al'umma da wannan wannan labari ne wanda yake ban ga wani hadisi akan su da yake gaskata duk tafasil irin na annabawan baya in dai ba mu samu wani dalili da ya gaskata kisa ba to ana so mutum ya kai bakin sa dan za su iya zama Isra'iliya ina fata an fahimta to sai ce وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم wa amman Daru amma garu da ka gane ko katanga fakana ne gulamai ne yace mai ne na waɗansu yara ne guda biyu marayu fil madina cikin wannan gari wannan gari dai da suka wuce wanda shi ma ayyana sunan garin bai bayyana cikin hadisin ba wa kana tahtahu kanzul lahumu karkashin wannan garu akwai takkasu ta dukiya malum madkulun min zahabin wa fidda dukiya da aka binne wanda ta shafi zinari da azurfa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yake kana alima fi su kana alima fi sufin madkuna wato sun riga sun gane hakan a cikin wadansu takardu da aka binne tare da lahuma nasu ne wannan dukiya wa kana abuhuma saliha baban su salihin bawa ne fa hafiznahu sai muka kiyaye shi bi anfusihima dangane da kula da ƴaƴansa wa ma lahum wa ma lihima da kuma dukiyarsu fa arada rabbuka an yabluga ashaddahuma sai ubangijin ka yaso wato an yabluga ashaddahuma har su kai karfin su ai ina sarustihima da kai lokacin za a ga natsuwar su wa yastakhrija kanzahuma su da kansu su nemi su fito da dukiyar su rahmatan min rabbik wannan dan jin kan Allah madaukakin sarki ga wadannan yaka ma'ana wannan garu inda ya fada a wannan lokaci to za a bukaci a gyara shi wajen gyara shi kaga za a tona kasa wajen harsashin gini to karshe masu gini da za su gyara su ga wannan zinariya sai su kwace wa yaran tun da yara kanana ne su fi girman su amma da annabi khadir ya tokare garin ya hana shi faduwa ba zai fadi ba har sai lokacin da yaran sun kai girma su da kansu in sun zo gyara kasan su to da kansu ne za su tono dukiyar su su gane dukiyar su ke da mahaifin sai barno kaga ana akwai wato ainihin hikima shine fa arada rabbuka an yubulgha ittakum wa yastakhrija kan rahmatan min rabbik wannan zarhamar Allah ce subhanahu wataala game da wannan yara wa ma fa'altuhu an amri ban aikata ɗaya daga cikin al'amuran nan ba a bisa ga zaɓi na bal bi amrillahi da zaɓin Allah ne madaukakin sai wannan ya nuna annabi ne ko ana mata wahayi tun da ya ce ba da ganin dama na ne ba da umarni ne na Allah madaukakin wannan sai ce daga cikin babbar hujja a cikin jerin ayoyin da ke nuna cewa shi kanshi wato ainihin annabi ne ba wai wali ko wani salihin bawa da bai kai annabi ba zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra wannan shine fassarar abin da ka kasa yin hakuri game da shi malaka wa fihi ma yadullu ala anna Allah yahfazu salih fi nafsihi wa fi waladihi wa in ba'du anhu wannan dalili ne bisa ga cewa idan mutum yi kokari ya zama salihin bawa Allah na bashi tsaro ya ba shi kariya kuma zai iya baiwa ƴaƴansa kariya ko da akwai nisan zamani tsakanin barin su duniya da yara wa qad ya anna Allah yahfazu as-saliha fi sab'ati wa an ruwaito cewa Allah yana kiyaye salihin bawa cikin al'amurra bakwai min zurriyyatihi wa fi sab'ati min zurriyyatihi cikin wato guda bakwai cikin ƴaƴansa wa ala hadha yadullu qawluhu ta'ala wannan ne fadin Allah ta'ala ke nuni inna waliyya Allahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin Allah madaukakin sarki yana jibintar salihan bayi wato fadin cewa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasri alaihi sabra ma la ce wa hadha yadullu ala annahu nabiyyun wannan na nuna cewa shi annabi ne li'anna tankisa amwalin nasi domin rage wani abu na dukiyar mutane irin yadda ya balla wancan jirgin ruwa wa iraqata diba'ihim ko zubar da jininsu wa taghayyiri ahwalihim ko canja musu wata kama ko sifa la yakunu zalika illa bin nafsi hakan baya yiwa kai tasarrufi cikin abin da ma naka ba sai da me sai da nafsi Ba baka iya tasarrufi cikin dukiyar wani kawai daga nan damar ka sai da nasu wato wannan yanzu da shi wato annabi ne da ake masa wahayi illa bin nas wa amru Allah ta'ala sai da umarnin Allah wala yumkinu an yartakiba hadha bi ilham ba yayi wa ilhama kawai ta sai wannan abin da yake wal awliya tabi'una li tara'i anbiya'i waliyai kuma suna biyayya ne da shari'o'in annabawansu wala yasruduna anha ba sa fitewa daga cikin shari'a wannan ne da cikin babban abu da ya kamata mu gane abinda ke tabbatar da mutum shi waliyi ne shine gurgurdan yadda yake biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum na samun wilaya gurgurdan sa da annabin da ya yi imani da shi yake bin sa aka turo masa a zamanin sa kusancin ka da shi ke nuna bunƙasar wilayarka da ɗaukakon wilayarka nisantar tarka da shi ta fuskar magana da aiki shi ke nuna ka tana zai zayawa har ka zo ka zama adin wallahi idan ba ku farga ba an gane ko kar mu dauka cewa wani waliyai suna da wani dama na su fice daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lalle ne sai sun yi masa biyayya ba to idan haka ne su a wurin su da turo shi da rikin turo shi meye bambanci in dai har mutum zai iya yin wani aiki ya iya yin wata addu'a ko zikiri ko wani abu ba wanda annabi ya koyar ba kuma ya dauka nakin nan da yayi yayi daidai ba kuskure yayi ba to me bambanci tsakanin an turo annabi ko ba turo annabi ba tare da wannan ma Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah wato ba mu turo wani annabi ba face dan a yi masa da'a duk annabin da aka turo ana turo shi ne ba wai kawai dan mutane su so shi a zuci ba a'a so tare da yin da'a dan idan ba su masa da'a ba san da suke na zuci bai da amfani ke to wannan a take nan ya zalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sabra yuqalu akan ta ala rabbi istata'a wasa'a akan ce istata'a akan ce kuma isa'a bi ma'ana asaka in mutum ya samu ikon yin abu fa fi hadha wa ma qablahu jam'un bayna al-lughatayn ma da wannan da aka faɗa a farko aka da yake sa wannan bai ku fita wani malam tastati alaihi sabra a nan gurin kuma sai ce wa ma an amri zalika wato da ta ɗaya ba biyu ba a can na farko da ta'un guda biyu sai ma ce kamar an haɗa lugogin guda biyu ne wanda duk faɗa ya halatta wato da wancan da in kana larabci ne da gobe da duk faɗa ta halatta amma a jerin qur'ani a can ka sa biyu a nan ka sa ɗaya to amma al-imam ibn kasir ya kawo wata nukta wato wata fa'ida ta fuskar lugar larabci wanda nan malam bai ambace ta cewa ai ziyada fil mabna tadullu ala ziyaratin fil ma'na kalma idan harfanta suka karu to za a samu karin ma'ana kamar da idan harfanta suka ragu za a sami ragowa kuma cikin fadin ma'anar a can gurin kafin ya bashi labari tunda a lokacin labarin bai je gare shi ba kuma abubuwa ne na ban mamaki akwai buƙatar ya samu ikon saurare da haka sai ce ta'unabbi'uka bi ta'awili ma lam tastati alaihi sabra amma yanzu bayan ya riga ya ji labarin to kuma ya zama abin mamaki mai girma laraba sun ce idza urifa sabab batal al ajr ya an gane sababin faruwar abu mamaki kuma ya riga ya rushe babu shi to a nan gudun da ba wani mamaki sai ce wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu malam lam tastati alaihi sabra sai aka rage kamar da tanga ba za a zo fa mastata'u an yuzharu fa mastata'u an yi yuzharu wa mastata'u lahu na gaba istata'a da istata'a ba na shi ma bayanin sun zo nan gaba da mun bisan ina ga sai mu dakata nan mun abinda muka faɗa zama daidai ubangiji da Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuma an sai Allah ya tafi assalamu alaikum wa rahmatullahi shin kowace mantuwa ana jinginawa shaitan ne ko kuma akwai mantuwa da ba a jingina masa a gaskiya ana jingina mantuwa ne zuwa ga shaitan mutum ba zai ce Allah ya mantar da ni ba sai dai ce shaitan ya mantar da ni sana akwai hadisi da manzo Allah ya ce kar mutum ya ce nasitu sai dai ce unsitu wato karka ce na manta sai dai ka ce an mantar da ni an gane ko hmm. wannan kuma yake cewa abin da ya shafi annabi sadar din nan da muka karanta shin ya shafi shari'ar mu a yau duk abin da ya tafi shari'ar annabawa ta baya baya zama shari'ar mu cikin abin da nassi ya tabbatar da shi idan a cikin aya ta alkur'ani ko a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka samu ga wani abin da da shari'a ne lokacin annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Khadir gashi kuma manzon Allah ya tabbatar da shi a hadisan ta a yanzu to ya zama shari'ar abinda ko ba mu samu abin da yake nasi ya tabbatar mu yi ba to kan dauka ya shafa wancan annabi ne ya shafa wancan zamanin ne da Allah ce da kullun da Allah min kun shir'atan wa min hada kowanne cikin ku mun sa musu shari'a su daban wato cikin al'ummomi kowanne annabi an ba shi shari'a su daban da su dan a lokacin annabi Musa mutum zai da biya ce tubu ila bari kun faqatulu an buta yanzu waye kuma za a ce mu ya kace kansa saboda haka shar'u man na baya zama shari'a gare mu sai in ya zanto a cikin shari'a ma ba abin da ya muwafaqa da wannan shine zance mafi inganci cikin zantuka na malaman usulun fiqh game da shar'u man na. ni ɗalibi ne a jami'ar bayar kuma ina ina yawan halarta wuraren karatu Allah ya ɗora mun wata cuta muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya raba ka da wannan cutar kai da dukkan sauran uwa mutum kuma yana roƙon sauran yan uwa ma masu halarta wannan tafsiri shi ba dace sai masa addu'a ina da yan uwa sun kuma sun sun riga sun yi maka addu'a da ka daga hannun sai ka bari ya kira sallah da kake so ka ce hmm. a madadin za ka ta gaba to me sai ka kawo maganar dukiya tunda kai maganar wannan tagwaye ne aka haife su so biyu a haɗe likitoci suka ce a je a yi operation dan araba ya halatta ai ko ba ai ba ai ba sai ka kawo wata maganar dukiya ba dan wannan ba dukiya ba ce rai ne rai ne wannan kuma tana cikin nawazin cikin matsaloli sababbin abubuwa ne wanda galibi kuka ha'u na da ba su yi rubuce-rubuce ba a kai amma abinda malamai suke bada halacci marubuta ne yanzu shine halacci idan an tabbatar da ci gaba da rayuwarsu kuma idan an tabbatar da in an kyale su aka rayuwarsu ba za ta yi ba in kuma an yi operation za a iya cin nasarar rayuwar ta yi to sai ai to amma galibi fa koda yan kwanaki kaɗan da suka wuce ina kallon ta wata kafar watsa labarai ta waje suke cewa yanzu haka ana nan ana operation din kokarin raba waɗansu yara guda biyu iyayen sun sa hannu sun yadda raba amma tsammanin cin nasarar wannan aikin har yanzu bai wuce 45 zuwa 50 cikin 100 ba ma'ana zaton cewa ba za a ci nasara ba ce yawa alaikum salam eh <laughs> wanda ya mallaki jirgin ruwa za a iya ce masa miskini ya za a iya ce masa miskini za a ga mutum mai mota ko miskini yana da gida ko miskini yana da jirgin ruwa ko miskini eh a jirgin ruwa kan ba suna ya tara ba <laughs> jirgin ruwa ya zo yi jirgin ruwa ko da ko da gwale-gwale ne ko kuma tuka tuka da hannu din da karfin tsaya duk dai ba jirgin ruwa ne ba a'a abinda ake nufi dama ga miskini miskini shine mutumin da yana da abin da ba ba da kuma ba yana da wani abu amma abin bai wadace shi ba a rayuwarsa ma'ana bai ije masa larurori na rayuwa yanzu mutum ga wani yana da abincin wata uku wanda bai hana zama miskini ba in ka tashi ba da sadaka zaka wani ta zakka za ga wani ya fitar da zakka ko miskini ah, yana da ya yi noma wanda ya kai kan fuka ausu tun da kai kamsatu wasu ke guda biyar kowane ke tsaya kwano 60 kaga kwano 300 kenan ko to zai fitar da zakarsa to amma idan ka fitar da zakar kuɗi shi ko bai da koko ba za ka bashi ko ba za ka bashi to da shi fitar da zakar kuma shi ma an bashi to saboda ka ta iya wa mutum ya zama gani ta wani nahiya miskini ta wata nahiya to haka al'amuran su na'am eh lamma amin ai ka ta mu bai ba ka san ne ina kallon agogo saura minti uku na'am eh sai sai an mantar da ni an mantar da ni a'a karka dauka cewa wai dan mutum zai aikin barna sai ya manta ba sai dan din da ya mantar da shi ba a ke dan zai iya mantar da kai aikin barna karami dan ya zaka zuwa ga wanda yake girma yana daga cikin ai tarkon shi ne yake tsara mutane tarkon guda bakwai da ibn al-qayyim ya bayani na karfi ba wanda yake bai ban maki shine ya akuzuka min al-fadil ila al-mafdud ayyuka ne guda biyu na alkhairi wato bayan ya yi dukkan sharri tun daga shirka bid'a sako kaba'ira sagaira wane ne makarufi dukkaki abu na karshe in ka zo ga alkhairai guda biyu amma ga wanda fi girma sai ce tsanye za zaka zuwa ga karamin dan kai hasara babba kaga tun da yake wannan matsayin a cikin ya da ka wani mummunan aiki karka dauka wani abu mamaki ne kila na kokarin ya tsana mutum tarko ne zuwa ga wani babba wanda ya wannan muni da haka Allah ce inna sana lakum aduwwan fattabi'u aduwwa ya dan abokin adawa ne gare ku lalle ku rike shi a matsayin abokin adawa na'am hatta sa laka min dhikra na'am a'a ba daidai bane ba mutum ya kafa hujja da an tasalni an in cewa karkawa ke mu tambaya wannan ba gaskiya bane to ya wannan ana magana sannan Musa da Khidir amma ayar take magana akan ka ta ce fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamu tambayi masu sani in ku sani sahabbai da suka tambaya annabi kenan sun yi kuskure dan duk wanda yake ba a sai ne tambaya abin da yake nufin sahabbai ba za su taɓa tambayar annabi gashi ko yasa aduna ka sa aduna ka cikin alqur'ani wanda ke nuna sahabbai sun tambaye shi to da haka idan an kawo wata kisa kar mutum ya dauki wata gaba a cikin ta kafa hujja da wannan gaba kan wani abu na zan sa. in za ka yi wa malami tambaya za ka yi masa tambaya a lokacin da ya dace kuma kai ma da lafazin da ya dace ba daidai bane ka tambaye shi da nufin ka mutuncin sa ba daidai bane ka tambaye shi dama a zuci kai da nufin ka kure ita ce manufar ka kure ka bayan sa ba daidai bane ba kuma ka yi tambaya kawai dan a faɗi laifin wani kai ka ji daɗi a zuciwa ne ya faɗa kai ku ka tsira ba ka ka yi tambaya ta kana son ka fahimta sannan ba daidai bane daidai lokacin da yake cikin magana ka yanke magana sa dan an ka tambayar idan ka bari ya je wani wurin da ya dira ya dira akan aya ya numfasa zantan da zai yi sabo ne ba da alaka da wanda ya wuce sai ka daga hannu dan kai tambaya babu laifi amma lokacin da malami ke cikin bayani tiriyan tiriyan tiriyan da ka daga hannu ka yi tambaya karshen ta bayanin ka sai yanke wancan bayanan da ya koro su yana jin dalla dalla dake dake duk wannan na daga cikin abin da za mu kiyaye na dubba na tambaya ya kamata a karantar da mutane na dubban tambaya wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin yawa mutum yana fadakar da mutane sai wani mutum kawai ya shigo kai tsaye bai tsaya wani abu sai ya ce manzo Allah ya ji kiyama za ta tsaya sai manzo Allah ya kalle shi sai ya ci gaba da magana wadansu sahabbai suka ce ya ji bai kila bai ji abin da ya ce wadansu suka ce a ya ji so yake lantar da har sai da annabi ya ke kan sai inda yake son ya tsaya sai ce ina mai tambayar nan na ɗazu sannan ya ba shi dama yi tambaya ya ansa masa tambayar wannan hadisi yana da cikin sayar bukari to kaga anan gurin abin da ya kamata a karantar da mutane ladabin tambaya amma ba a ce tambaya gaba ɗaya haramun ba duk wanda ya ce kar ai masa tambaya to ba da gaskiya ne amma duk wanda ya yarda abin da yake faɗa gaskiya ne to ya yarda a tambaye wato malaman da suke hana a tambaye su sun gina mutane kan waɗansu ababai na kuskure da ba su da hujja kai to dan kana tambaye su sai su nuna ma ita kanta tambaya din alamar tabewa ne ɗalibi yayin tambaya manzo Allah kuma yake cewa warakar wanda bai sani ba shine tambaya lokacin da wani bawan Allah ya ji rauni janaba ta kama shi sai ya tambayi abokanansa da suke tare cewa yaya zai iya yin tayyama ya sallah ko sai yayi wanka sai an suka ce tabi da sai kai wanka yayi wanka ruwa ya je ya shiga cikin wannan rauni karshe ya zo ya mutu da aka kawo masa Allah labarin sai ce qataluhu mun musa yace Allah wadansu sun karfi halla sa'alu idza lam ya'lamu ina ma su tambaya in ba sani ba amma za ba da fatawa kan jahilci ma'ana annabi na da akan aini tambaya sai sai inna ma shifa'ul ilmi as-su'al yace mutumin da baya da sani kan abin da ke warkar da shi shine tambaya ita ce maganin jahili to amma idan mutum ya san ya gina mutane kan kuskure kuma baya da hujja kai sai ya rufe kofar tambaya ce ma karkai kai tambaya in kai tambaya ma kai munkili ne ko kai wane ne ko kai mahajubi ne ko waye waye da sauransu har dai waɗansu maganganu su ba mata su ba larabci ba kada ta komai aka ce maka an ce maka munkili an ce maka mahajubi an ce maka wane ne wane ne ke yasa su da ka'idar su shine ka sallama kawai a gaban malamin ka kalmai take da zaka har wani har wani ke cewa wa sallimin amra lahu la ta'tadi ولو bi isyanin ata izal hur ka sallama masa al'amari gaba daya kar ka ce dan me yace ko ta ko kaga yayi a fili to an farlanta yayi safan ne ki a wannan lokacin amma duk malami mai son gaskiya sai ka ji yana son a tambaye shi ne illa ya ka in na sani in ce na sani in ban sani ba in ce ban sani mutane sun turo wakili tun daga magrib ya je ya samu imam malik a madina ya masa tambaya ya je tambayoyi wajen arba'in imam malik ibn anas bai ansa abin da ya fi ɗaya bisa ukun tambayoyin ba ita to kai da ake tafiya malik Malik an tara guduri an turo ne akan rakumi in zo in yi tafiye tafiye ko in zo kuma gashi ma baka ansa duka ba sai ce idan ka je ka ce musu malik din nan da suke jin labarin su jahili ne bai sani to wannan idan mutum yana yin abinsa da ikhlasi kenan ban sani ba ba ta masa wahala sai ce ban sani idan ya gina wani abu kan kuskure sai ce jama'a ranar nayi kuskure idan wani ya faɗakar da shi sai ya yarda to wannan alamar ilimin mutum zai albarka ke. amma ba ka son tambaya sai dai a sallama maka duk abin da ka faɗa a yarda to a ba da kai ilimin ka ya albarka saboda haka nake fata yan uwa su rinka bambancewa tsakanin waɗannan al'amuran guda kar ta yi tambaya ta rashin mutunci ko tambaya ta zagi ko tambaya da malami zai fahimci mutuncin sa kake so ka ci ko kaza ko kaza ko kaza kai tambaya tsakaninka da Allah kana son a fahimci addini ko kai ka fahimta kai aikin kai ko malami kar ka ce ka rufe kofar tambaya a kar a tambaye ka a idan abinda ka sani ka faɗa abinda baka sani ba kuma ke dan haka da'awar sunna yana daga cikin cin nasararta da aka koya mutane cewa me hujja wannan abu da zaɗi yake wallahi wallahi ta zo dan sun fita daga masallaci sun mutu kofar gida sun lalace akwai hadisi ingantacce a kai hira su suke kawai wallahi da suke gida na ji wani daɗi su ba su san farin cikin da suka samu ba su biyu suke musu ni ban san a kan me suke yi ba amma ɗaya yake ta ɗanyo akwai hadisi ne ingantacce a kai yana wani haka in ga mata wannan abu da daɗi yake wallahi <laughs> jama'a um, sati mai zuwa juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu mun rufe tafsiri kenan za ku bani hutu har sai na je makaranta na dawo kuma waɗanda suke zuwa karatun kitabu tauhid saboda karatun ana sa a gidan talabijin na Kaduna DITV kila za su bi mu baki idan har kawai wanda za mu yi guda ɗaya da ya rage mana ko guda biyu za mu yi don haka ni dai gobe ko mutum biyar na samu zan je masallacin tsorai za mu yi kitabu tauhid a gobe da jibi da gata wato asabar lahadi tun dan mu sami dan abin da kila sa samu na mako uku kila tafiyartawa ko dai da nayi fashi kila mai da zasu bayar da yawa na rige musu adadin mai dan ina dab da komawa makaranta insha Allah da haka idan Allah kai mu mai zuwa maka zo maka kai karshen suratul kafi to kaga sai malam da zai fi insha Allah ya ci gaba da suratul maryam kamar yadda aka saba da izinin ubangiji assalamu alaikum warahmatullahi